An kamo rediyo Hausa biyu haici ne a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta laraba. Masu sauraro assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an yi ne lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye da suka hada da shirin na Afirka a yau. Bayan sa kuma muna ɗauke da shirin na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin na kisoshin rayuwa daga nan kuma muna ɗauke da shirin na shiryar alkur'ani mai girma. waɗannan da Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci kafin duk waɗannan sai an fara da shin shirin na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masaurare Assalamu alaikum. Yau Laraba, takwas ga watan Satumba shekara ta 2021 wanda ya daidai da ɗaya ga watan safar na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 1380 da suka gabata a rana irin ta yau wato ɗaya ga watan safar na shekara ta 61 hijira kamariya zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗanda suka yi saura a Karbala waɗanda suka hada da mata da ƙananan yara bayan kisan Imam Hussein alaihi salam da sahabbansa da kuma wasu daga cikin ziran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da suke tare da shi suka isa birnin Damascus fadar mulkin sarkin daular Bani Umayya na lokacin Yazid dan Muawiya an ta sa sauran ziran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗanda suka saura a Karbala ne zuwa Sham a matsayin rubutattun yaƙi banda aka isa da su zuwa fadar Yazid dan Muawiya a birnin Damascus a ranar irin ta yau Zainab yar uwar Imam Hussein alaihi salam kuma diyar Fatima ta Zahra diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta miƙe ta yi bayani a gaban yazid dan muawiya inda ta tona asiransa akan dukkanin cin zarafin da ya sa aka yi wa zuriyar manzon Allah da hakan ya haɗa da kisan Imam Hussein alaihi salam. Zainab ta nuna jarunta matuka a gaban Yazid dan Muawiya inda yake takama da mulkin kama karya da kisan Adama a duk lokacin da ya ga dama inda ta kunya tashi a gaban masu ganin girmansa da kuma haibarsa. Abinda Zainab ta faɗa a fadar Yazid dan Muawiya dangane da abin da sojojin Yazid suka aikata akan zuriyar manzon Allah da kuma kisan Imam Hussein alaihi salam hakan ya harzuka mutane a Sham kamar da kuma labarin ya isa a ko'ina a biranen musulmi wanda kuma daga lokacin na Yazid ya fara fuskantar bore a ko'ina a cikin jazirar Larabawa har ma da Sham ganin irin wannan yanayi ne Yazid dan Ma'awiya ya fito yana karyata cewa shi bai sanya a yi wa Imam Hussein alaihi salam kisan gilla ba ya dai bayar da umarni ga gwamnan sa a birnin kufa ubaidullah bin ziyad da ya dauki dukkanin matakai da suka dace na hana imam hussein alaihi salam isa birnin kufa kamar da kuma ubaidullah bin ziyad ne da kan shi ya kashe shi amma duk da haka wannan bai iya sa da ya gamsar da musulmi akan wannan mummunan aiki nasa ba sakamakon boran da musulmi suka yi masa a wasu yankuna na hijaz ya tura rundunonin soji domin yaƙi da musulmi waɗanda suka masa tawaye daga ciki kuwa har da musulmi da suke makka da madina inda ya aike da sojoji waɗanda suka kashe musulmi mata da ƙananan yara har ma da yi ma mata fyaɗe domin shimfiɗa ikonsa a kansu amma daga ƙarshe a lokacin da sojojinsa suke ƙoƙarin kame birnin makka tare da yin ruwan duwatsu masu wuta da ake kira minjanik kan masallacin haramin makka da kuma ka'aba da nufin kashe abdullahi bin zubair bin al'awam labarin mutuwar yazidu dan ma'auya ya riski sojojinsa waɗanda suka killace birnin makka daga nan ne kuma sojojin suka ja da baya kuma suka koma birnin damascus wanda kuma wannan abin da yazidu ya yi ne babban abin da ya jawo wa daular bani umayya matsala a cikin al'ummar musulmi inda daga karshe dai daular ta rushe a hannun sarakunan da suka biyo bayan yazidu dan ma'auya Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. maha sauraro Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin mana wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. a kasar gini jagoran 'yan adawa ya ce a shirye yake ya shiga gwamnatin haɗin kan ƙasa ta riƙon kwarya iran ta bayyana cewa abinda afghanistan ke bukata a halin yanzu shine kwanciyar hankali da zaman lafiya farashin ɗanyen mai ya sake ɗagawa a kasuwanninsa na duniya sakamakon tsaikon haƙar mai da aka samu a tekun mexico to yanzu kuma ga cikakkun labaran daki-daki jagoran adawa a ƙasar gini kunakri ya sanar da cewa a shirye yake ya shiga cikin gwamnatin haɗin kan ƙasa ta riƙon a ƙasar kamfanin dillancin labaran reuters ya bayar da rahoton cewa auta zantawa da yi da jagoran 'yan adawa na ƙasar ta gine conakry ya shirya cewa a shirye yake ya shiga cikin gwamnatin haɗin kan ƙasa ta riƙon ƙwarya wadda sojojin da suka yi juyin mulki a ƙasar suke shirin kafawa ya ce ya yi mamaki matuƙa yadda sojoji a ƙasar ta gini suka yi wa alfa kwandi da juyin mulki duk da irin makudan kudaden da ya ba amma duk da haka bai amince da mulkin soja ba inda ya ce dole ne a gaggauta tsara yadda za a mayar da mulki ga hannun farar bisa inuwa ta demokuraɗiyya sojin da suka jiwa mulki a ƙasar ta gini dai sun sanar da cewa sun saki rukuni na fursunonin siyasa wanda gwamnatin haɓarar shugaban ƙasar rafa kunde ta tsare su a gidan kaso a da lokacin da ƙungiyar ecowas take shirin yin zama na musamman akan ƙasar ta gini ranar lahadin ta gabata ce da ginin a ƙarƙashin jagorancin kanal mamadi dumboya suka yi juyin mulki a ƙasar tare da hamɓarar da shugaba alfa konde mai shekaru 83 a duniya ƙasashen duniya da dama dai gami da majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyar tarayyar afirka da ƙungiyar tarayyar turai sun yi allah wadai da juyin mulkin na ƙasar gini shugaban majalisar koli ta tsaron ƙasa a iran ya bayyana cewa abinda ƙasar afghanistan ke bukata a halin yanzu dai shine kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya a cikin wani bayani wanda suka a shafin sa na twitter a yau shugaban majalisar koli ta tsaron kasa a iran din admiral ali shamkhani ya bayyana cewa abin da kasar afghanistan take bukata a halin yanzu dai shine kwanciyar hankali da zaman lafiya tare da rashin tsoma baki na kasashen ƙetare a cikin harkokin kasar ke ce al'ummar kasar afghanistan sun sha wahalhalu sakamakon shigar shugula da kasashen duniya suka rika yi a cikin harkokin kasar wanda hakan ne ma babban abin da ya jefa kasar a cikin mawuyacin hali na tsawon shekaru wanda ta yi karkashin mamaya ta kasashen yammacin turai admiral alishan kadi ya ce iran tana goyon bayan fifita hanyoyi na samun sulhu da fahimtar juna a tsakanin al'ummar kasar afghanistan wanda hakan ba zai samu ba sai ta hanyar fahimtar juna da kuma tabbatar da zaman lafiya da tattaunawa tsakanin dukkanin bangaren al'ummar kasar to jama'a masu saurari kada sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran farashin danyen mai ya sake dagawa a yau laraba a kasuwanninsa na duniya biyu bayan tsaikon da amurka ta samu wajen haƙar mai a tekun mexico tashar rasha ta ta bada rahoton cewa farashin ɗanyen man na texas ya karu da kashi sifili da ɗigo shida cikin ɗari a yau laraba inda ya kai dala sittin da takwas ɗigo saba'in cikin ɗari a kan kowace ganga guda bayan da aje talata farashin ya faɗi da kashi ɗaya da ɗigo hudu cikin ɗari sai kuma farashin ɗanyen mai na brent ya tashi da kashi sifili da ɗigo biyar cikin ɗari a yau laraba inda ya kai dala saba'in da biyu da ɗigo sifili uku a kan kowace ganga guda bayan da a talata ya faɗi da kashi sifili ɗigo bakwai a cikin ɗari an sake dawo da sauraron shari'ar khalid sheikh muhammad mutumin da ake zargi da kitsa harin goma sha ɗaya watan satumban shekara ta dubu biyu da ɗaya kamfanin dallancin labaran ikina ya kalto daga jaridar kudus arbi cewa za a ci gaba da gudanar da shari'ar khalid sheikh muhammad mutumin da ake zarginsa da kitsa harin 11 ga watan satumba shekara ta 2001 a kasar amurka inda amurka ta yi imanin cewa shine mutumin da ya shirya harin baki daya tare da tsara yadda aka aiwatar da shi an kwashe tsawon shekaru dai ana ta bin kadin wannan shari'a wadda ake ta jan kafa kan ta saboda dalilai na siyasa zaman sauraron shari'ar da aka fara tun jiya 7 ga watan satumba zai ci gaba har zuwa 17 ga wannan wata inda khalid sheikh muhammad zai gurfana tare da walid muhammad Salim mubarak da kuma ali abdulaziz ali da ramzi bin shaiba sai kuma mustapha ahmad alhausawi hukumar fbi ta kasar amurka dai ta shaida cewa kusan dukkanin bayanan da ake da suna tuhumar waɗannan mutane tabbatattun bayanai ne domin kuwa kusan dukkanin abin da ke cikinsu mutanen ne da kansu suka yi bayani baya ga sauraron abubuwa waɗanda suka dogara akan bayanai na sirri da kuma shaidu na mutane da kuma hotuna na bido da aka ɗauka. To jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To kai da Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da ke nazari ko tattaunawa kan wani batu da dau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To shirin dai a yau zai zama ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan juyin mulkin da ya faru a kasar Gine inda sojoji karkashin jagorancin Laftana Kanal Mamadi Dumbiya suka kifar da mulkin shugaba Alpha Conde. kowane irin illa ne juyin mulki yake da shi ga ƙasa da ma nahiyar afirka anya matakan da ake ɗauka ga wata kasar da aka fuskanci juyin mulki na wani tasiri kuwa menene mafita ta kawo ƙarshen juyin mulkin da ake fuskanta a afirka waɗannan da ma wasu suna daga cikin tambayoyin da za a ji amsar su a cikin wannan shirin da fatan dai masu saurare za su kasance tare da mu a cikin shirin. Tumarila kamar da watakila wasunku suka shi a shirin na yau dai za mu ci gaba ne game da tattaunawar da muka faro a cikin shirin namu na jiya inda muke tattaunawa da barista mai nasara kogo umar wani lauya mai zaman kansa a birnin kano da ke tarayyar najeriya kuma muna tattaunawa ne game da juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar gine majalisar ɗinkin duniya ƙungiyar tarar afirka da ma ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ta ecowas duk sun yi tirar da allah wadai da juyin mulkin wanda ya kawo ƙarshen mulkin shugaba alfa konde na uku bayan da ya kuskure kundin tsarin mulkin ƙasar ya samu damar sake tsayawa takara inda kuma ya lashe zaben shugabancin ƙasar na shekarar 2020 da ta gabata To a ci gaba da tattaunawar da muka faro yau za mu tambayi bakon namu ne wato barista mai nasara kogo Umar kan irin illar da juyin mulki yake da shi ga ƙasa. shi ne mafi yawan jiwon mulki in kaga an yi to da mutanen kasashen waje ne ke shiryawa ana zuwa ana yi saboda haka ba abu ne wanda yake yan kasa To barista mun ga juyin mulkin da ya faru a kasar Mali a baya-bayan nan an ɗauki matakai irin na takunkumi domin nema ga sojoji da su sake mika mulki wato ga farar hula. Anya irin waɗannan matakan da ake ɗauka suna wani tasiri kwa duba da irin yadda aka yi ta kai kawo bayan juyin mulkin da ya faru a kasar Mali sai gashi kuma aka wayi gari ga wani juyin mulkin ya faru a kasar Guinea. zama mana al'ada idan an zo an yi jiwon mulki an hau sai kawai a fito da sanarwa cewa mun yi tir mun yi Allah wajen da wannan jiwon mulki ana yin wannan a mirgino waɗannan sojoji to babu irin waɗannan sojojin a ƙasa na biyu kuma ah, to a wurin batun kuma barista akwai masu aza'ayar tambaya ko kuma zargin cewa anya babu hannun eh, wasu kasashen yamma a irin juyin mulkin da ake fuskanta a kasashen afirka muddin shugabannin kasashenmu na nahiyar afirka ba su neman kansu yanci suka zama suka san cewa suna da yanci yantattun kasashe ne ba dama 'yan bojuwa kuma 'yan kanzagen manya-manyan kasashen duniya muddin ya zama na kana shugaba amma za ka je taron afirka ta yamma ko afirka taron afirka in wani shugaban manyan kasa ya kira ka zaka yi maza ka je ka koye ko a makewayi ne ko a wani wuri sannan ka nemi umarni daga wajen shi akan me za ka ce dan da yawa abubuwan da suke yi kenan muddin ba a nemi tashi kasashen nahiyar afirka suka nemi yancin kansu ba ko taro ake kira aka ce za a kira taro na tattalin ne ko rashin kunya ne ake mana a afirka ƙasashe ne yan ƙanana kwaya ɗaya barista ganin lokacin da muke da shi ya fara hararen mu a gaggauce menene zai iya kasancewa mafita ta kawo ƙarshen juyin mulki a afirka barista mai nasara kogo umar kenan wani lauya mai zaman kansa a birnin kano da ke tarayyar najeriya masu sauraro da kuma hakan ne muka kawo karshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai godiya ga bakon namu wato barista mai nasara kogo umar akan lokacin da ya bamu a cikin wannan shirin yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Shirin Afirka a yau kenan to kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran. kuna magana da lawa alhaji abbali wanda ke zamana a agarsu jamhuriyar Nijar? ra'ayina a yau akan juyin mulkin da ya faru a ƙasar gine lalle haka ne juyin mulki yana mai da ƙasa baya amma wani lokaci waɗanda ke kan mulki suke janyo a yi shi saboda an zaɓe ka a kan manda guda biyu kayi ka'ida to ka bari wani ya zo shi ma ya taɓa ya yi shi ma ba wani wuri to amma sai ka yi zaman ka ce ba za ka sauka ba kama da abin kamar kujerar gado to kaga wannan shi ke janyo a juyin mulki sannan duk waɗanda suka nuna ba su tare da kai za ka ɗauki mataki ko ka ɓatar da su ko ka kulle su ko ka walaƙanta su kawai saboda giyan mulki tana ɗibar ka da za a rinka yi irin yadda muhammadu isuhu na nijar ya yi to da kasashe da yawa sun zama na lahiya idan ka yi mandat ka guda biyu to ka sabka ka ba wani shi ma ya taba a ranka ma ka nuna ma kana buƙatar ka ci gaba sai ka ga kasashen mu sun samu zaman lahiya hankali ya kwanta kuma tattalin arzikin ya bunkasa radio iran assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da farko kuna tare da sanusi madadai da magaran Nijar a yau na biyo ta wannan kafa ta gidan rediyon BOH mai albarka domin in mika saƙon na zuwa ga mambobin da ke cikin gurbin garkuwar matasa ƙarƙashin shugaban Mamman Sani Umar Abubakar da cika shekaru shida cicif da kafa wannan kungiya a wannan ranar Lahadi da ta gabata. Muna taya su murna da fatan sun yi shagulgula lafiya sun kammala shi lafiya kuma muna addu'ar Allah Ubangiji ya sa duka bakin da suka halarta wannan taro kowa ya koma gidan shi cikin ƙoshin lafiya muna ƙara jinjina ma irin waɗannan ƙungiyoyi masu ayyukan sa kai ƙarƙashin babban shugaban kulob da fada musabu da masu konsulin na nan jihar ta makar kuma muna kira ga gwamnati ita masu hannu da shuni da su tallafa ma irin waɗannan ƙungiyoyi masu ayyukan sa kai ganin cewa suna kawo alheri mai yawa a ƙasar mu ta nijar ko in ce ma faɗin ƙasashen duniya ma gabaki ɗaya ta fatan za ku tashi lafiya rediyo iran mai magana sanusi maɗatai da magaran nijar. sai a yi zaɓe a ƙare ko tsuntsu ba a kashe ba wannan shine ci gaba shine kuma kishin ƙasa assalamu alaikum radio biyu hausa radio iran kuna tare da bukar daga birnin agadis suriyan nishar wannan juyin mulki da aka yi gini to duk sun san da ya ja ruwa shi ruwa ka duka alfakon dai ka ga inda ta kai ka ko canza kundin tsarin mulki an ce ka kai ka je kai ta zarce to ga shi yanzu yadda ta kasance ma salamu alaikum gidan radio biyu wacce hausa ne, magana ta siyo in unguwar tudu da magaram yau na shigo cikin shirin nan ne domin yi tsokaci na fusa kan tsadar man fetur da take faruwa a cikin yan kwanakin na a da magaram duba da yadda man na kasar mu ga yana amma kuma dai ya gagar talaka ana sayar da litar mai a nan jihar mu kusan ɗari da dala takwas amma kuma nan mai na kuma kwabciya za mu je mu ɗako shi mu saye shi a dala hamsin da Allah shugaban nan namu na Nijar ya kuke so da talakan Nijar mu tsadar rayuwar nan ta yi wa dan Allah muna kira da shugaba Bazum Muhammad man nan da ya kai shekara goma ana tono shi amma dai dan kasa bai san ana yi alhali dai a nan Nijar ake tono shi a yanzu haka akwai ɗan Nijar Niger din da zaka tambaye shi ya taba ganin man Nijar da yawa za su ce ma shi dai da idan shi bai taba gani ba to kuma me amfanin tunin shi ma da aka rediyon jamhuriyar musulunci na iran sunana ibrahim sd kusfa zaria city jihar kaduna a tarayyar najeriya a yau na shigo zauren ne dauke da tsokaci game da dokan da aka sa a wasu jihohinmu da suke fama da wannan ta'addanci musamman da kulla kasuwanni na sati-sati kamar jihar zamfara da muka ji cewa su kuma an ɗage network na duk wani wayan sadarwa hakikanin gaskiya yanzu muka san gwamnatocinmu suna yin yaƙi da gaske wajen yaƙi da wayannan 'yan ta'adda kuma ina kira da sauran jihohinmu musamman kaduna katsina sokoto da kuma jihar neja akan cewa su ma su bi wannan sau na jihar zamfara wajen kulla layuka domin gaskiya akwai tasiri game da irin rahotannin da muka ji suna fitowa daga baya-bayan nan yadda ake murkushe wayannan 'yan ta'adda masu satan mutane a daga ƙarshe muna addu'an Allah ya dawwamar mana da zaman lafiya a wannan yankuna namu da suke fama da wannan ta'addanci da sauran yankunan mu na Najeriya da ma duniya baki daya na gode gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran sunana Ibrahim SD Kusfa Zaria City jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOH. Mai magana ni ne naku Hassan Talba George Fortescue. Muna so mu yi amfani da wannan dama mu yi godiya da jinjina ga sanatar mu mai wakiltar Yobe ta Kudu wato sanata Ibrahim Mohammed Bome a bisa kokarinsa da jajircewarsa na ganin yaran talakawa masu bukata an cusa su a cikin aikin 'yan fawa. na shugaba muhammadu buhari wannan sanata wato ba abin da za mu ce masa sai dai godiya da san barka wato sanata ibrahim ahmed mai ya kokari ya cusa yara mutum ɗari biyar a shiyar yobe ta kudu wato zombi kenan muna godiya da san barka da fatan alheri kuma muna masa addu'a da fata na gari sanata allah ya taimake shi kuma allah ba shi nasara kan karagar mulki ko huta lafiya mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar karamare ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar a gaskiya ina so in yi bayani akan gwamnatin ƙasa ta ta jamhuriyar nijar musamman ma gwamnati ta jihar da magaram akan takura ma da 'yan sanda suke ma matasa saboda matasa karshen sana'ar su dai a da magarin ita ce a da ta sahu sai ta kasi moto kabu-kabu to amma gaskiya ya kasance 'yan sanda suna musu cin zarafi suna musu walakanci in suka kama su su je su ringa walakanta su suna sa su lura kamar sun kashe mutum alhali akan sana'a ne suka kama su suna musu walakanci alhali kuma Allah ya hore ma ƙasa ta ta jamhuriyar Nijar arzikin ƙasa na man fetur amma gwamnati ba su aiki ba akan wannan sana'a ta kabu-kabu da adaidaita sau da suke yi kuma jami'an tsaro na da magaram suke cin zarafin matasa ya kamata gwamnatin shahai da magaram ta gaggauta ma jami'an 'yan sanda kashe akan abin da suke ma matasa mai magana abdulrahman wanda aka sani da abdu kibiya daga unguwar karmaru ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar salamu alaikum gidan radio biyu ta Hausa mai magana ta siyo Ungotudu da magaram a jamhuriyar Nijar. Dangantar da dama da kuke bamu muke tofa albarkacin bakin mu bisa kan abubuwan da suke ci mana tuwo a kwarya A yau na shigo shirin ne domin in wa dukkanin ma'aikatan ku fata na alkhairi daga tasirin unguwar tudu da magaran a jamhuriyar Nijar. Sunana Abdurrahman wanda aka sani da abdu Kibiya na kiraye ku nan daga nan unguwar Kadamari ta birnin da magaran a jamhuriyar Nijar to ina so a bani dama zan kawo tsokaci na ga matasan nan da aka yi wa shari'a a ƙasa ta jamhuriyar Nijar wanda suka yi sata jarabawa to gaskiya haka ake so shi dama in gaskiya za a bi malam bahaushe ya ce a ba gawa kashi don mai rai ji tsoro gaskiya hakika haka ya yi daidai in za a tsaye da adalci a yi gaskiya a duk wanda ya taka doka doka ta taka shi to amma kash gaskiya duk yawanci a ƙasa ta jamhuriyar Nijar musamman ma ƙasashen mu na Afirka abinda ake yi gaskiya a komi akan talaka ne yake karewa saboda akwai manyan barayi wanda kowa ya san su wanda su an kyale su an yi kunnan uwar shagu an kyale su suna abin da suka ga dama amma ba komi ubangiji Allah yana nan mai magana Abdulrahman wanda aka sani da Abdul Kibiya na kira ku ne daga nan unguwar Kadamar ta birnin da magaram a jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyoci Hausa muryoyin masu saurari a gaskiya muna jin daɗin da kuke ba mu dama muke tofa albarkacin baki mutuni a yau shine eh, abin da zan tofa albarkacin bakina kan ma'aikata ta man fetur ta ba da kaso ta ba da magaram ta ba difa to sai mu yi fata wannan kaso da ta ba da eh, Allah ka sa shugabannin da wakilai abubuwan da suka rataya a kansu kenan talaka ya san an ba da wannan kasar menene ya kamata a matalaka a sayi abinci a sayi da matalaka da araha a ce wannan a kudin matatan man fetur ne kasan da aka ba da magaran da jihar difa ya kamata a ce an ba wanda za su yi adalci kudaden nan a hannunsu a san da cewar matatan man fetur ta ba da nata kaso mai magana abdulaziz prezi daga da magaran a jamhuriyar nijar a layi lafiya biyu ya ci hausa ina ga kuma da kai ne ma zan ja burki a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin kushin lafiya tokar da a shafa cewa ana tare ne da radio hausa voh daga nan birnin tehran da muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma. ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stan ko kuma kisoshin salihan bayi na ayatollah shahid mutahari ko kuma cikin littafin matnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da cikin shirmu na yau Madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin kisoshin bani isra'ila da muke kawo muku a jiya mun tsaya inda allah ta'ala ya halaka karuna mai kuɗi kuma marwaci daga cikin bani isra'ila bayan da ya yi ƙoƙarin kunyata annabin allah manzo annabi musa salam a gaban jama'arsa amma sai allah ya kare shi daga kunyata ya kuma halaka karuna da dukiyarsa da gidansa inda ƙasa ta tsage ta kuma haɗiye shi da mutanensa da dukiyoyinsa ba a daɗe ba sai annabi musa salam ya rasu bani isra'ila suka zama marayu suka rarraba a tsakaninsu suka yi rauni wasu ƙabilu a ƙasashen yankin suka ƙasƙanta su har sai da suka rasa inda za su shiga suna cikin wannan hali ne dai sai allah ta'ala ya aiko masu annabi ishmael daga cikinsu a lokacin ne suka taru kusa da shi suka koka masa irin halin da suke ciki na kaskanci a gaban makiyansu da kuma wulakancin da hukumomi a yankin suke masu suka buƙace shi da ya sanya musu shugaba wanda za su taru ƙarƙashin tutarsa su yi yaƙi makiyansu amma sai annabi ishma'il alaihissalam ya ji tsoron cewa ba za su iya fita yaƙi ba don irin jahilcinsu da kuma fuskantar duniya da rashin himmatuwa da al'amuran addini da suke ciki amma suka matsa masa suna cewa ta yaya ba za mu yi yaƙi ba bayan da an zalunce mu an fitar da mu daga gidajenmu an kama 'ya'yanmu an tsare a lokacin da annabi Isma'il ya ga cewa sun fahimci muhimmancin jihadi da kuma cewa ita ce kawai hanyar kubutar da su daga hannun azaliman shugabanni sai ya fara roƙon allah ta'ala ya zaɓa musu shugaba wanda zai jagorance su don dawo da izzarsu da karamarsu da suka zube ba a daɗe ba sai allah ta'ala ya zaba musu wani mutum wanda ake kira ɗaluta sai annabi ishmael alayhi salam ya faɗa wa allah ta'ala kan cewa shi bai san wannan mutum ba ban taɓa haɗuwa da shi ba ko sau ɗaya sai allah ta'ala ya ce masa zan haɗa ka da shi to amma waye ɗaluta an ce shi wani mutum ne cikin bani isra'ila wanda yake zaune a wani ƙauye nesa daga inda mafi yawansu suke zama yana rayuwa tare da iyayensa a can ƙauyen kuma yana da halittar jiki mai kyau ga tsawo ga ƙarfin jiki ga kuma ilmi da tsoron allah ana cikin wannan halin ne sai wata rana dabbobinsa suka ɓata sai ya fita neman su tare da wani yaronsa a cikin wannan halin ne sai suka je har garin suf inda annabi ishmael yake rayuwa sai yaronsa ya ce masa mu karasa garin suf mu gaida annabi ishmael salam mai yiwuwa kuma ya faɗa mana inda dabbobinmu suke mu huta da wahala daga nan sai suka shiga wajen annabi ishmael salam suka gaida shi suka kuma faɗa masa abin da ya fito da su a lokacin da annabi ishmael salam ya gansu sai ya gane da luta ya kuma faɗa masa inda dabbobinsa yake ya ce masu kada su damu dabbobinsu sun koma suna kusa da gidansu a halin yanzu amma sai ya faɗa masa cewa an samo maka aiki wanda ya fi wannan muhimmanci kuma shine allah ta'ala ya zaɓe ka a matsayin kumandan sojojin bani isra'ila don kubutar da su daga hannun makiyansu da farko taluta ya yi mamakin yadda allah ta'ala ya zaɓe shi amma kuma ya amince da zaɓen masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirmu na yau sai kuma wata fito idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To marilla yanzu kuma za mu kai ga shirin namu na ƙarshe shirin nan na shiryar alkur'ani mai girma. shiriyar alkur'ani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين masu waro assalamu alaikum wa wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na idan masu haro na biyu da mu har yanzu muna nan a cikin ƙoƙarin bayani da kuma sharhi na wannan sura suratu sad yanzu zan ci gaba da shirin ne tare da sauraron karatu da kuma tarjamar aya ta biyar zuwa ta bakwai a wannan sura. Allah guda ɗaya? Hakika wannan abu ne mai ban mamaki. suka zarce suna cewa ku yi tafiyarku kuma ku yi haƙuri kan bautar allolin naku. Hakika wannan abu ne da aka yi shi da niyya. taɓa jin irin wannan ba a addinin da ya wuce. Wannan ba komai ba ne sai kage. To Ubangiji Subhanahu wata'ala kamar yadda muka yi bayani a shirin da ya gabata yana ƙoƙarin gaya mana ne dangane da wasu abubuwa da suka shafi mushirikan maka musamman manya-manyan shugabannin mushirikai na maka waɗanda ba a shirye suke su saurari bayanan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wanda ya zo musu da shirya, domin kuma kada ma su sa mutane su ainihin saurarin manzo din sai suka dinga bin wasu hanyoyi na hana jama'a sauraron sa suna kiran manzo din da cewa lallai shi mai sihiri ne ko kuma makaryaci ne to wannan shine abubuwan da suke ta gaya wa jama'a haka ko to waɗannan ayoyi da muka ji yanzu abin da Allah subhanahu ta'ala yake nuna mana shine cewa yake magana da su waɗannan yake cewa to ku waɗanda wato kamar yana hakaito mana ne labarin ko kuma bayanin da su waɗannan manya-manyan ƙurashawa na maka suke faɗa ga waɗanda suke mabiyansu a cikin wannan gari na makka suke cewa da su to ku waɗanda kuke da alloli daban-daban sannan kuma kuna tafiya tare da bin waɗannan alloli naku to yaya za a yi shi wannan mutum wato suna ishara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaya za a yi ya zo muku da wai cewa ku bauta wa Allah ƙwaya ɗaya sannan duk ku bar allolinku ku kasance kun rabu da su ai wannan abun ba daidai ba ne kuma yaya za a yi ku bi Allah ɗin da ba ku taɓa ganinsa ba ba ku taɓa shi ba wannan lalle ba daidai ba ne abin da su manyan ƙurayshawan ba suke gayawa waɗanda suke ainihin bin su sauran jama'a ɗin kenan wato kada dai su bi manzo kenan saboda haka suke nuna musu cewa in har kuka kasance kun bar allolinku kun bi manzo ko kuma kun bi muhammadu kuka bi abubuwan da ya zo da shi to lallai akwai wata manufa da yake tattare da ita na cewa ku bar waɗannan gumaka da kuke bautawa saboda haka kar ku kuskura ku bar wannan gumaka wata manufa ce tare da shi kuma wannan abu da ya zo da shi gare ku wannan al'amari ne wanda yake mai ban mamaki wanda shi wannan mutumin wato sai suke cewa shi manzo kenan ya zo da shi wato abu ne na ban mamaki domin abin da suke nunawa sai suke cewa da su wannan maganganu nasa da yake cewa a zo a bauta wa Allah kwaya ɗaya to ai mu ba mu taɓa jinsa ba al'ummun da suka gabata mu kuma mun zo mun da iyaye da kakanninmu ne suna bautar waɗannan alloli saboda haka ku yi ƙoƙari ku dage ku ci gaba da bautan allolin naku wanda kuka gada daga iyaye da kakanni saboda haka ku rabu da shi Muhammadu kan ma ku saurari mayanan da yake cewa wannan duk shine abubuwan da waɗannan ainihin manya-manyan ƙurai shawa na maka suke gaya wa mutanensu To, waɗannan ayoyi da muka saurara za mu koyi akwai wasu darussa da ke tattare da su. Na farko dai mafi girman aiki da Allah ta'ala ya turo annabinsa ya yi shi ne ya kore dukkan wasu alloli na ƙarya da aka kasance ana bautawa. wato kuma ya kiran mutane zuwa ga bautan Allah shi kaɗai subhanahu ta'ala, wanda kuma wannan al'amari yana nan al'amari ne wanda zai kasance mushrikai da waɗanda suke ainihin bin wani abu wanda ba Allah ɗin ba sai ya zame musu wani abu wanda yake na mamaki a wajensu. abu na biyu da za mu ɗauka wani na darasi a cikin wannan bayanai ko kuma waɗannan ayoyi da muka ji shine cewa mafi yawa daga cikin al'umma ko kuma mutane waɗanda suke bin wasu al'amura sun kasance ne suna dagewa kan bin al'amuran da iyayensu da kakanni suke kai saboda haka kasancewa za su bar aƙidu na iyaye da kakanni su zo su kama wasu hanyoyi sababbi ko kuma wata aƙida sabuwa to su a gurinsu suna ganin wani abu ne wanda yake na ban mamaki darasi na uku za mu ɗauka waɗannan ayoyi shine cewa manya-manyan kafirai a duk inda suke suna ƙoƙari ne suka cewa sun tsaya a kan hanyar gaskiya sun kawo shubha sun kawo fitinu domin su ga cewa duk wani abu na gaskiya da aka zo a isar da sakonsa bai isa ga al'umma ba to wannan ta wannan hanyar ne suke batar da jama'a suke ƙoƙari su hana su zuwa gurin ma da za su saurari gaskiya ɗin balle su bi ta wannan a kowane zamani ka samu waɗanda suke manya-manya wajen tafi da al'amura na kafirci to ta waɗannan hanyoyin suke bi su karkatar da jama'a kar ku saurare su kar ku je gurin wani kar ku ji abin da suke faɗawa wani littafi ne kar ku karanta littattafansu duk wannan abubuwa ne wanda dama kamar yadda waɗannan mutane suke hana manzo suke hana mutane zuwa ga manzo kar su saurare shi to wannan a kowane zamani haka kafirai suke yi haka waɗanda suke shugabanni na ɓata haka suke gaya al'ummarsu to Allah Ubangiji ya shirya da mu baki da to yanzu bare kuma mu saurari aya ta takwas daga cikin wannan sura suratu sa'ad yanzu a tsakaninmu ne aka saukar masa da alkur'ani game da alkur'ani bar su ai har yanzu ba su ɗanɗani azaba ta ba ne ɗaya daga cikin wasu abubuwa da su waɗannan mushrikai na makka suka dinga samarwa shine shakku dangane da kasantuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na annabi wanda ya kawo saƙo na addinin musulunci suke samar da shakku to waɗannan abubuwa da manya-manyan ƙwarai suke yi yaya ne suke samar da wannan shigo sai suke nuna cewa yaya za a yi a saukar da saƙo ga wani mutum wanda yake maraya ko ba shi da kuɗi ba shi da wani abu na makami a tsakanin al'umma yaya za a ba shi wannan saƙo a cewa wai shi ne ya zo da shi to waɗannan duk abubuwa ne da suke kawo shakku a kai saboda haka sai ubangiji subhanahu wata'ala yake nuna mana irin abin da suke ta faɗa ne cewa mu a cikinmu ai akwai manya-manyan mutane waɗanda suke masu ƙarfi masu kuɗi sanannu daga cikin ƙurashawa to me yasa ba a zaɓi daga cikinsu ba sai aka je aka ɗauko wani wanda yake maraya ba wanda ya san shi ba shi da wani mukami ba shi da kuɗi aka ce wai shine zai zama an ba shi wannan sako daga Allah to kaga wannan abu ne da suke nunawa na hassada da nuna wani abu na wato kamar inkari da samar da shakku domin mutane kada su bi kuma sun ɗauki wani abu ne na al'amuran madiyat wato abin da yake kurin kuɗi da mukami a wajensu shine zai sa mutum ya kai ga wani wani matsayi kenan bayan kuma sun jahilci Allah subhanahu ta'ala to a fili yake cewa wannan abin da suke faɗa abubuwa ne waɗanda suke ba su da tabbas a cikin al'amura na ubangiji subhanahu ta'ala domin shi Allah ba haka yake al'amuransa ba shiriya ta ubangiji subhanahu ta'ala al'amari ne da ubangiji yake zaben wanda zai zo da wannan shirya ɗin, kuma wannan zaɓe ubangiji yana duba ne waye a cikin al'umma wanda yake kan tattara wacce take cikakkiyar fitra wadda ya cancanta Allah ya zaɓe shi ya turo shi a matsayin ɗan saƙonsa ko wanda zai ba saƙo saboda ka ubangiji wani ta'ala shi ya san kowa ya san komai kuma shi ya san waye ya cancanta waye yake da waɗannan wato kamar siffofin da ya cancanta ya zama shine wato ɗan saƙon Allah ta'ala ba wai wani abu ne na ɗan wane ko jikan wane ko kuma wato mutumin da yake da mukami ko yake da dukiya ko yake da wasu abubuwa na duniya ba wannan ba shine al'amarin ubangiji ba wannan shine jahilcin da suke da shi su waɗannan manya-manyan ƙurayshawa ɗin da suke ta kawo shakku akan annabtan manzo sallallahu alaihi wa sallam suna nuna cewa shi ba kowa ba ne ba shi da wani abubuwa to wannan ba komai ba illa hasada kuma a ciki wanda hasada ƙarshenta shine kaucewa gaskiya da kuma shiga cikin wani al'amari na bata to a cikin waɗannan ko kuma wannan aya ta aya ta takwas ɗin da muka saurara akwai darussa guda biyu za mu ɗauka na farko shine cewa dukkan wani abu da mutum zai yi na gujewa gaskiya da musanta gaskiya da rashin karɓan gaskiya mafi girman al'amarin yana koma ne zuwa ga hassada da kuma kallon mutum ya duba cewa shi ya fi wani Shi ne dalilin da yasa za ka ga mutum yana ƙin gaskiya yana gujewa gaskiya saboda mutum zai nuna shi ya fuwa ne ko kuma suwa ne sun fuwa ne da duk abubuwan da suke nuna mu mu ne kaza mu ne yan gari mu ne yan kaza mu ne masu kaza irin nuna mutum ya fifita kansa akan wasu to shi ne dalili ko kuma mafi girman tushe na gujewa gaskiya a kowane lokaci darasi na biyu da za mu ɗauka a cikin wannan aya shine shakku dangane da wani al'amari wani abu ne wanda yake sananne a tsakanin al'umma to amma a kowane al'amari a lokacin da mutum yake shakku ya kamata ne ya yi bincike ba wai kurin dan kaya shakku shi shikenan sai ka ki wannan abin da kake shakku a kansa ba ya kamata a bincika duk wani abu da ka zo kana shakkunsa in kana so ka fita daga wannan shakku ka bi gaskiya to ka je ka yi bincike to wannan binciken shine zai sa mutum ya zama ya fita daga shakku ya kuma san gaskiya ya bita wannan daga cikin darussan da ya kamata mu ɗauka. To masu sauraro ina kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ne Hassan barka da na kasance da kuke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran.